على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon mu da biyar mu a cikin wannan channel na ATV Adab TV barkan mu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a yau insha za mu yi bayani game da watan Ramadana wata mai albarka lalle insha Allah eh, za mu yi bayani da dangane da eh, watan ramadana wani shiri muka yi masa kuma abin da ke birge ni eh, a cikin al'amarin watan sha'anin al'amarin watan ramadana shine tun daga yan uwa za ka ga yadda ake tarban wannan wata kuma ake ma yan uwa barka da shigowa ramadana to amma a cikin barkan nan da muke yi wani bi muna yi kuskure domin Eh, za ka ji waɗansu suna ramadana eh, kare to amma eh, la Ramadana ramadan la taqul ramadana karim qul ramadan mubarak kinan kada ka ce Ramadana karim ka ce ramadana mubarak domin kala rasulun sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ila da aminta Allah su tabbata gare shi yana cewa a takun ramadan shaharun mubarak Lallai an ba ku eh, an sunya muku eh, ramadana eh, wata na albarka faradallahu azza wa jalla alaikum siyamu domin Allah ya maida a gare ku ya da shi a gare ku azumtarsa kala ibn usaimin sannan kuma shekar ibn usaimin yana cewa haza kalamu ramadana karim gairar sahih Lallai wannan kalma ta ramadana karim ba ta da inganci wa inna ma ya kulu ramadan mubarak sai dai mutum shi ce eh, ramadan mubarak wa ma shabbahu zalika saboda haka muka ga eh, haka yana yi wa ma shabbahu zalika li anna ramadana laysa huwa ya huwa laysa huwa allazi ya'ti hatta yakuna karim? domin eh, shi ramadana bai kasancewa yana basuwa har ya kasance karim mai karamci وإنما وإنما الله وإنما الله تعالى هو الذي ودع فيه فضلا lalle Allah subhanahu wataala shine wanda ya eh, maida shi eh, ko ya maida shi ya sanya mishi fadala eh, falala wata alahu shaharul fadi kuma ya sanya shi wata mai falala wa waqatan a waqatan ada'al min ada'ar rukun wakatan ada'a kuma ya sanya shi a cikin rukunai ko kuma ya tsaida shi a cikin rukun min rukunin islam ya sanya shi a cikin rukunai na rukunan musulunci kinan da haka ana son mutum shi ce ramadana mubarak ba ramadana karim ba kuma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne a cikin sahihul nisa'i shi kuma shi usamin wannan bayan da yi shine a cikin Eh, majamu'ar fatawa insha Allah kenan yana da kyau mu kasance masu eh, kiyayewa game da wannan kalma ta eh, Ramadana Karim Ina ana cewa Ramadana Mubarak insha Allah ina muku fata alkaidi jama'a masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan shanar na ATV Adar TV da fatan kuna bibiyan mu a cikin wannan shanar mai dimba albarka kuma ku tausa mana karawa da like da kuma subscribing domin samun sabbin shirye-shirye masu inganci assalamu alaikum warahmatullahi يا شهر رحمة أرحب بك يا شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد رمضان مبارك of Ramadan. Yeah. I welcome you, O holy man of blessings. Oh, yeah. And you are seek nearness to my creator. For you, my soul and heart has been purified. Oh,